وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي حكوى مسلاة أبو هريرة رضي الله عنه أيو مريتين لتنين شابيو هكذا شابيو قوة رمضان shekara ta 1439 wanda ya dace da ashirin takwas ga watan mayu na shekara ta 2018 muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa ni'imar da ya saukar mana yau ta bambanta da jiya iska da aka yi da ruwa duk da baya da yawa muna roƙon Allah ya ƙara mana yawan sa Allah ya saukar da albarkatun sa a gare mu Allah ya sauwake mana wannan azumi da sauran ibadu kuma Allah ya karɓa mana mun kwana akan aya ta 55 a cikin suratul furqan yau kuma za mu dora ila masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا manzo Allah ba mu aiko ka a matsayin mai iko akan mutane ko mai tilasta su yin abin da yake so su yi ba ko wanda yake da taskokin kuɗi da yake tararraba musu wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira mun aiko ka ne kawai don ka zama mai gargadi kuma mai yin bishara mubashiran ga mummunai kana faɗa musu alkhairan da Allah ya yi musu tanadi idan sun bi Allah cikin da bin Allah wa nadhiran kana gargadin su ga abubuwan da wajibi ne su bar su in ba su bari ba kana faɗa musu irin hukuba da azabar da Allah ta'ala ya tanadi shi yasa qur'ani kullum check and balance yake ya faɗa maka abinda zaka samu in kai da ya faɗa maka hatsarin da ke akwai in kai sabo wannan su ne manyan tura ku biyu na kowace irin doka a faɗa maka alkhairin da ke cikinta in ka bi a faɗa maka hukumar da aka yi tanadi in baka riba da haka ba su aiwatar da doka aikin su ne kullum su rika a targhib wa tarhib yanzu misali dokokin hanya menene hatsari da illar mutum ya yi aron hannu menene alfanun kowa ya tsaya inda doka ta masa tanadi ya tafiya idan kai aro hannu wani hatsari ke ciki me aka yi tanadi da ba kaga duk dokokin hanya in ka ce na daura belt gaba ɗaya an daina damuwa da su don haka hatsura suka suna ta faruwa shikenan sai a bar ba Allah ba wani abu kawai dai abin da aka damu da shi belt titi ba damu da lafiyarsa ba alamomin titi waɗanda ke nuna ga wurin bana ga wurin tsallakar shanu ga wurin tsallakar mutane ko 'yan makaranta ga wurin da ya kamata a rage speed ga wurin da tsoro duk babu su sannan lafiyar mota ba damu da ita ba a damu da lafiyar birki ba ba a damu da lafiyar fitila ba da saura abubuwa to da ka tsallake maganar belt sai kuma takardun mota su da ka damu da su ba wani kwas da ake yi ma direbobi don a karantar da su cewa ga dokokin hanya ga amfaninsu ga illar da ke tattare da saba ma dokoki na yawan haɗura da kashe mutane a yi masu wa'azi cewa in ka kashe mutum matuƙar kana da laifi Allah ta'ala zai kama duk ba wannan kowa yana tuka mota duk wanda ya sai mota ya yi kokari ya je sahara ya ba da naira 150 ya sai ya leka ya ta koyo bayan wata guda ya ce. yana son license kuma ba ba wani gwajin da za a yi masa wani ma kafin a bullo da digital wani ba sai ya tafi bake ke ba shi to yanzu ma da yake digital muradi dai ka zo gaban kyamara da hoto wanda a da ba haka ake da kana sati kullum sai ka je VIO ya gwada kana ya gwada ka ce shi yasa muka goyi bayan gwamnatin Kaduna ɗan Rufa'i da ya kashe ofishin BIO don gaskiyar magana amfanin sa ga lafiyar mota da lafiyar titi babu to duk wata doka abinda ake so ka san amfanin binta ka san hatsarin keta mata to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake ga dokokin Allah ke zaka duk abin da ka sani wanda Allah ta'ala ya ce ai an faɗa maka fa'idar yin sa duk da ko rukunin musulunci sallah azumi zakka hajji kowanne an faɗi sa da sa sannan an faɗi hatsarin barinsu to haka duk abin da Allah ya ce kada a yi sai ya faɗi illarsu wala taqrabu zina sai ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq duk wani abu da Allah ta'ala ya faɗi kada a yi sai ya faɗi hatsarinsa sai ya faɗi me yayi tanabi ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها to haka annabi sallallahu alaihi wasallama targhib da tarhib yake kuma wannan shine wajibin malami amma zaka iske wani malami aikin sa kawai shine tarhib shi kullum falaloli to haka farauta hadisan falala yake inda duk wani hadisi mai ce an kai kaza za a yafe ma a gafarta ma uwayenka da jikokinka da tattaba kunninka da makautanka da masoyanka wani ma a ce hadda makiyanka sai ta karanta wa mutane su ba su da kan gado wani kuma wa'azinsa kullum azaba ne shi bai da aiki sai kai mutane wuta kullum tashin alkiyama kullum wutar jahannama ya faɗi hatsarin da ke tattare da ita to almu'minu baina ar-raghbati war-rahba baina al-khawfi war-raja kuma janahahu wala yatiru at-tayru illa bi janahihi su ne fukafukan mumini kana jin tsoron laifinka kana kwaɗayin ladar ayyukanka da aka kana tsakanin mubashar da munzar annabi shi ne bashiruka shi ne naziruka to kenan Allah ta'ala bai ce ma annabi ya tilasta mutane sai sun bi doka ba amma ya ce ya faɗa musu amfaninta ya faɗa musu hatsarin keta sai ne ce kulma a alaihi min ajrin mu duk amfanin da za ku samu in kun bi Allah ni ban ce ku biya ni ba illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila sai dai wanda ya so ya kama hanyar samun yarda Allah zuwa ga ubangijinsa zaka ni ban ce ku bani kuɗi ba in nace ka kawo kuɗi na faɗi abin da za a yi bil munasara ku tuna mini karshen karatu mu fara tara gudunmuwar marayu wannan wata ba mu fara ba har wata ya zo ma kai tsakiya to in mai wa'azi ya ce kawo ba sai ki kawo sa aljihu ba sai ki kawo in yi ce fa ne ba sai ki kawo ai aikin Allah kawo a gina masallaci kawo a gina rijiya kawo a buga littafi alqur'ani ko fasaran qur'ani kawo a taimaka ma zawarawa da marayu kawo a taimaki marasa lafiya kaga shi ba sai ka kawo ba ce ka bashi ba qul ma sa'alukum bin ajrin illa man sha'a yattakhidha ila rabbi sabila ya shi akwai abin da ake sha ku kawo amma ba don annabi ya amfani da shi ba ba don malam yayi amfani da shi ba a'a don a taimaki addinin Allah wa tawakkal ala al ka dogara ga rayayye shine Allah kuma ka karantar da mutane su dogara gare shi don wanda baya mutuwa mutuwa wannan sifa na daga cikin manyan sifofin kayyumiya na Allah shi yasa ta zo a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa sai ce alhayyu alqayyum shine mai dawwamamar rayuwa zaka dan hakika da ke cewa yana bauta ma Ibrahim Iyas a tambaye shi ina yake yanzu sai ce eh, ga kabarin sa ne me yasa ya mutu yana da ikon a bauta masa kuma ya mutu wani irin ubangizantaka ne wannan shi ya kamata a bauta amma kuma tun yana da rai yana magana ga security bayansa Kuna ganin hotonsa ya zo har kano da sandar sayar abu ya zo sakwato ma yanzu anya gare ka ne jiya na san ban da wayo sa ne na sai ya zo kano kuma ya ce ya ga harka mu duk wanda a kano tun da airport to amma security an bai da shi suna tsaronsa kuma kai kana so shi ya tsare sannan an waye gari yau babu shi ya mutu sai dai ka ce eh ga littafin da ya rubuta kuma ana iya gardama kada ya kawo littafi a wani ya ce a ah, nasa ne wani ya ce ba nasa bane to a kirawo shi ya zo ya raba gardama babu to duk wanda zaka dogara gare shi dan Allah ne wanda baya mutuwa amma duk wanda yau akwai shi gobe babu shi wanda an yi dori wuri gabani ne, za a koma yi kuma baya ne. da irin wannan ana dogara gare shi ana dogara gare shi wasabbih bihamdi kai tasbihi game da godiyarsa shi ubangiji wa kafa bihi bi dhunubi ibadi khabira ubangiji ya isa ya san dukkan abinda bayansa suke na zunubi wanda ya kaman kyaci ne duk zunubin da kake komai kantarsa bisa idanun ubangiji yana kallon ka da haka ba wanda ake yi bai sani ba ne ita doka kowa ka tsaronta akwai inda idanu ne ba su kai da yanzu misali duk da gwamnati ta yi doka in ka shige ɗakin abin da kai ba ta sani ko social media misali kuma ba ta yi control akwai level da za ta iya kai na control ko china sun fi kowa matsatsi dangane da 'yan ƙasa karsu samu 'yanci wajen isar da saƙonni da sauransu wannan yasa duk da whatsapp baya china amma duk da haka ana communication 'yan kasuwar china da na nigeria rafa contact akwai abin da gwamnati ba za ta sani amma shi ubangiji bai halicce duk inda ka shiga ka sai tare da shi yasa wani da ya matsanta ma wata yana so ya alfasha da ita ita kuma tana da bukata da kudinsa ya kai ta gaban gota ce ta amince sai da suka shiga cikin ɗaki sai ta ce ka ƙara rufe sauran wurin da ake iya ganin sai ta shi rufe tagogi ta ce ka ƙara rufewa ya sa kulle ga ƙofa ta ce ka ƙara rufewa ya ce ta ai babu mai ganin mu yanzu kan sai ta ce ta ina ubangijin da ya yi a wata ruwayar an ce a filin gidansa da ya kukkulle ko'in ta ce la ya rana illar kawaki sai ce fa aina mu kauki buha ba mai ganin mu in ba taurari ba sai ce to wanda ya aji taurarin ba shi ma bai ganin mu ta ce masa haka sai ya rabu da ita saboda Allah duk inda ka shiga tuna wa kafa bihi bi dhunubi ibadi khabira wani mutum yana barin sabon Allah inda ana ganin sa amma da ya kebe ba mai ganin sa to ba abin da har zai hana shi sabon Allah to wannan suna cikin wanda suka fi kowa hatsari alladhina idza khalu bi maharimillah intahakuha waɗanda in dai su kadai ne to sai su sabon Allah Allah ka babu ikon jin tsoro alladhi khalaqa as-samawati wal ardh Allah shi ne ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa bai nemi agaji ga kowa ba bai nemi taimako ko tallafi daga kowa ba wa ma bai abin abinda ke tsakanin ma shi ya halitta shi don haka da iskan da muke shaka da sarari da muke kallo da haske da muke gani saboda shi da duk abin da ke cikin duniya da sama da ƙasa da tsakaninsu duk halittar Allah haka in kana sayar da ake hadarwa. ai gashi ne sai mace ai mun gani ma a ciki AC ma bayan sai da sakurwa ko ba ka mun san abin da aka hada amma wa ya su suka zama ruwa kayan oxygen ne ake hada to ina ka samu oxygen ne hydrogen ne waye ya samar da hydrogen ne fi sittati ayyam Allah ya yi cikin kwana shida amma inda ya bayani a wurare da yawa خلق الأرض في يومينكم وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا والصبي وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم كسا أقلا يفارها للتقوانا بيو ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا والصبي وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم ko na ɓace ɗan ba garin mu bane amma ta ka lura da ni ka ce gida ma hmm? to sauran kwana biyun fa kawo su kwana shida ne na kawo halittar kasa kwana biyu halittar sama kwana biyu to ina sauran kwana biyu wala innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn eh hmm? وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها يوا من وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين قانا بيوتن دوس قانا بيو su ne musa garba abdulmasih bai gane ba kun tuna mukabalan mu 94 ne ko 95 kun ko ya ce allah ya mance ya yi kure ce kai ne takwali baka gane ba kenan ya halicci ƙasa kwana biyu sannan zai halicci duwatsu da itatuwa da abubuwan da ke cikin ƙasa kwana biyu sannan ya saba kwana biyu ashe ƙasanmu aka fara duk da yi aisa kaji kwana shidda kenan sai yahuda suka ce to ashe huta yake haka sai suka sa ranar hutu ranar asabar ba haka ne ranakun halitta ma daga al'ahad suke fara al'ahad wal isnain ko al'ahad kun ga ranar farko kenan al'isnain rana ta biyu kenan as-sulasa rana ta uku kenan sulasa talata al-arbi'a rana ta hudu kenan al-khamis daga khamsa ne rana ta biyar kenan to al-jum'a ita ce rana ta shida da gare ta Allah ya gama halitta sai suka ce to as ita da al-jum'a babbar rana ce tana da tarihi tana da sunaye amma da yawmul aruba suke ce mata saboda biki ake yi ran juma'a a tara mutane a shagiya a yi masha'a Zaka ka ana kiranta ranar larabawa ko ranar larabci don a wurin bikin ana baje kolin fasaha ana karanta waƙoƙi na adabi da hudubobi da jawabai na hikima da makamantansu sai musulunci ya zo ya tabbatar da ita a matsayin ranar biki ya canza mata suna kuma ya hana barna ya ce a bauta ma Allah wurin biki shine haduwar juma'a A yi wanka a caɓa ado a sa kaya a fito da wuri a wa'azi hudu ba kenan a yi sallah sannan a watsi kowa ya zuwa wurin neman abinci to a sabta ɗin nan taskace to Allah hu tare ya yi shaidanu wa ya gaya maka ya gaji bale yau thumma stawa ala al'arshi ar-rahman sannan bayan halitta su ne ubangiji mai rahama sai ya ɗaukaka kan al'arshi istawa ala wartafa Shi ne ma'anansa musamman in ya zo da kalman ala a bayansa kuma ya zo da wannan kalmar wurare bakwai cikin ƙur'ani farkonsu shi ne lara arafi akwai shi a cikin furkan gatanan akwai shi a cikin ra'ad akwai shi a cikin hadid akwai shi a aha sai ina kuma alarma eh? akwai shi a cikin alif lamim as-sajda sai kuma surat yunus wa'annan wurare bakwai ko ina istawa ala al'arshin rahman shi yasa anan sai ya kare ce fas'al bi khabira ka tambayi wanda ya sani karka je wurin jahili in ka je wurin wanda bai koshi da sunna ba canza maka magana zai yi. ya ce ai bai yi wa? da za ce ya san to kafin ya yi sama da kasan ba ka tambaye shi duk shi ce bayan ya yi su ya ɗaukaka to kafin su wannan ilmi ne da bai faɗa mana za ka ni ba rera ka tambaya ba ƙwarai da gaske imam bukhari cikin khalfa al ba haka ya faɗa sannan abdul qadir al-jailani rahimahullahu ta'ala haka ya faɗa cikin al-ghunya li talibi tariq al-haq shi ka ibn al-qayyim cewa yayi zan kawo muku hujja ɗari na al-qur'ani kan Allah na sama kai in ka haka tsammanin kake zai kawo hujja ɗaya biyu uku a'a group group da hujjoji yace duk ayoyin da suka ce ana daukaka zuwa wurin Allah kamar cha ta'rudul mala'ikatu ilayhi war ruhu ilayhi ko ba haka kamar cha ilayhi yas'adul kalimu duk wannan group hujja ɗaya ne duk ayar da ke nuna Qur'ani daga wurin Allah ya sauko to wannan hujja ta biyu ce duk ayar da ke nuna akwai wasu a gurin Allah wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi hujja uku ce duk ayar da ke nuna cewa Allah ɗaukakin sarki kamar waɗannan istawa alal arsh sune duk ayar da ke nuna fawq yakhafuna rabbahum min fawqihim da makamantansu duk aya da ke nuna ana ganin Allah a cikin aljanna tana nuna ɗaukakar Allah don bai ka gan shi daidai da kai haka da ya ta kawo su ya kai ta kawo hujja ɗari inda ka warware su hujja ɗari bakwai za ka samu sannan ya ƙare ya ce to abin da ya fi wannan duka ƙarfi shine ijma'u ahlil ilmi min al-ummati al-muhammadiyya wa ijma'u al-kutub as-samawiyya وإخبار الأنبياء السابقين kamar da annabi Musa ya gama Fir'auna Fir'auna ya karya shi ya hamanu bili sarhan la'alli ablughu asbab asbab samawati fa attali'a ila ilahi Musa yace wa inni la azunnuhu da da yace Allah na sama ina zaton ƙarya yake kai ka da zaka ce ai Fir'auna gaskiya yake annabi Musa ka karya. to ubangiji yana saman al'arshinsa yaya ban sani ba duk wanda ya ce ibn ibnu ya ce a gincire a kishingide a zaune a'a yayi ta matela wannan ƙari ƙarin gishirin yan bid'a ne makiyansa kamar wanda Allah ya tona ma asiri ibnu batuta wasu su dauka ibnu batuta malami ne ba malami bane in ka karanta littafin sa ba abin da zaka gani banda bayanin nazo gari kaza na isko shi da haske na zo gari kaza na isko shi da kyawun gini mayawaci ne kawai rahala ne sannan inda za ka gane ba malami ba ne kai jahili ne tattakare jahili dukkanin da ya zo sai ya nemi kaburbura ya je nemi albarka wa ya ga maka kaburbura wurin neman albarka ne wurin ziyara a wa'astu ne wurin ziyara a yi addu'a ne amma ba wai a je neman albarka da aka in ka ji ana kamun kafa wurin kaburbura shirka ce to ibn batuta shi yana ibn taymiya ƙarya yace wai ya isko shi yana saukowa daga kan mimbari yana cewa inna rabbakum yanzilu min arshihi ka nuzuli min ko da aka bincika aka ga kwanan watan da ya faɗa ibn taymiya yana gidan yayi to a wani mimbari ya ganshi zaka bai ko ganshi ba makareci amma Allah ya fi masa inda duk mutum musulmi ne ba a yanke masa ɗaura ثم استوى على العرش rahman. fas'al bihi khabira ka tambayi khabir ka tambayi masani ka tambayi wanda ya koshi da sunna ka tambayi wanda ya san qur'ani ka tambayi wanda ya bibiyi maganganun magabata shekul islam abu abdullahi zahabi rahimahullahu ta'ala littafi al'ulu lil ali al'azim an buga shi al'ulu lil ali al-ghaffar ba sunansa wanda ya faɗa littafinsa al'ulu lil ali al-azim sai da ya kawo hujja 360 na malamai magabata min ladun sahabati wa tabi'in ila A kan cewa Allah ya ɗauka. Sannan ya ce a kawo ta magana da ba wannan ba don haka duk wanda ya ce maka Allah baya sama ko ba mu san inda yake ba ko yana ko ina wannan magana ta samu asali ne daga baya baya da hujja ko guda daga magabata sai fiye yin ta zai yi ko kuma ne ya kago mai ita amma hujja tsayayya a cikin Qur'ani da Sunna da ruwayoyi na magabata na tarihi to tana tabbatar da abin nan abin da Allah ya faɗa summa stawa ala al-arshir rahman fas'alni khabira wa idza qila lahum isjudu lirrahman وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن إذا أكثر مشركي وبوتا مع الله الرحمن في سجدا غريش قالوا وما الرحمن فسوا أكثر مع الرحمن سوى حسن رحمن واللوكة تقول سيئتو من سنشي شيني رحمن اليمامة مثل كذاب سبو لإذن ce wa man rahman wa aka ce ma ar-rahman sunayen Allah da mushrikai suka sani ba su da yawa da haka sun san Allahu shi yasa suka yi almanati abin nan allata sun san almannanu shi yasa suka yi almanata ko sun san al'azizu shi yasa suka yi al'uzza wai macen azizu macen allahu macen kaga matsala ce anan nan ba su san sunan Allah ar-Rahman a da lima amuruna shin wai haka ɗaya za mu rika sujuda ga wanda kake cewa mu yi ba wa zadahum nufuran karanta musu ƙur'ani da cewa su yi ma Allah sujuda sai ya kara musu rikicewa da dimaucewa da nufur da zabure zabure da gudu da fisge fisge na hauka lokacin da kaga ana karanta mutum gaskiya da fisge fisge ka kakkada hannunka da shi ka masa kabbara hudu an gaba shi تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا نعم وهو الذي wannan aya akan ta muka tashi tafsiri ranar ɗaya ga watan azumi na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da rana ta ƙarshe talatin da ɗaya ga watan agus na 2008 shekara goma kenan ga lissafin boko shekara goma sha ɗaya daidai a shekara goma daidai da kwana goma sha biyu ga lissafin arabiya a markazin sahaba تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك يا دوكك يا جرمما كما البركتين سن يويتا الخيرون سن واسو الذي جعل في السماء بروجا wannan da ya sanya taurari sune buruj kowane burj ne burj yanzu ana ce masa tawa bene gini wanda in za ka kalle sai hularka ta faɗi to yadda ka san tsauni haka suke cikin sararin samaniya shi yasa Allah kira su buruj mai ce was sama'i zatil buruj amma al buruj Allah kaɗai san adadin su da iyakarsu in ka ce miliyoyi ne sun fi miliyoyi in ka ce biliyoyi ne sun fi biliyoyi in ka ce tiriliyoyi ne sun fi tiriliyoyi menene ne adadinsu? Allah ya halicce su kaɗai sun adadinsu. su saboda iyakar inda ɗan adam yake leƙawa ya gani baya iya lissafa abin da yake ko ga kiyasi ya fi a'a kana maganar milki way ce 4 biliyan 4 triliyon ba to milki way ne hanya guda da suke hanyoyin taurari wanda ɗan adam ke iya gani ke sannan kowace sunan da ka ganta ta yi girman duniya shi yasa hakkin gaske ne da su shi yasa har muke tsinkar su in ba don haka ba mu waye ganin su amma sai Allah ta'ala ya kawata sama da su waja'ala alafiya sirajan wa qamaran munira kuma sai Allah ta'ala ya sanya sirajan babbar fitila ita ce rana kaga da ta bayyana kowa sai ya kashe ta da an waye gari kowa sai kashe fitilarsa don ba a da bukatar ita da Allah ta isa kuma guda ɗaya ce wa qamaran munira ya sanya wata mai haske shi ma a lokacin da yake cika ya zan wata shi ba baka bukatar wasu fice. ya isa ya haska gari gaba amma shi ma ɗosanowa yake shi yasa Allah ta'ala ya bambanta hasken rana da nasa yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran haske shi cinna shi ake daga wani wuri ake amma ita rana original haske da ita babban misalin wata shine zuwa yan madina kusan zuwa yan madina duwatsun ta ko idan ana cikin duka haska musu fitila da ka kashe za su ci gaba da haske reflection ne na haske to haka wata yake reflection ne na hasken rana lokacin da munan ƙasa rana ta riga ta faɗi shi can saba inda yake yana hangen ranar sai tana haska masa ko kuma muna hango wannan hasken hasken kuma inuwarsa tana saukowa a gare tare da haka wata yana da khasa'is yana da abubuwa da yake banta da su wanda suke da alaka da jazibiyatul ar magnetism wanda wato yake tasiri ga tafiyar ruwa na tekuna a duniya inda ba don wannan tasirin na wata ba tekuna tsaye suke cik kuma ƙasa za ta shanye su amma wannan bululukai da suke yi dalilin wato jazibiya ta wata shi yasa ba za su kake sannan kuma Allah ya aje shi ta inda da ya ƙara yi wa ƙasa-ƙasa zaburi-zaburi da za su kuma za su haƙe duniya sai zan kuɗa da bai rayuwa a cikinta shine Allah ya ce waje alfiya sirajan wa qamaran munira Allah ya sanya babbar fitila ita ce rana wa qamaran munira da wata wanda akwai haske a cikin sa babu zafi amma ita akwai haske gare ta kuma akwai zafi wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfa Allah shine wanda ya sanya dare da rana masu jujjuyawa masu canjin aiki liman arada an yadhakkar ga wanda ya so ya wa'astu au arada shukuran ko ya so ya gode ma Allah idan kana wata ibada cikin dare dare ya kubce maka in rana ta zo sai karanta idan kana wani aiki na alkhairi da rana ya kubce maka dare ya zo sai karanta haka ibnu abbas ya fassara aya kuma in muka lura daga cikin hikimar dare da rana akwai canjin nishadi yanzu nishaɗin da muke da shi da rana daidai yake da wanda muke da shi da daddare daddare kasala za ka ci to lokacin da kai kasala ɗin nan sai ka buƙaci ka kwanta lokacin da ka kwanta sai ka sace gajiyar da ke cikin jikinka sai ka huta in ka lura ko injin ya daɗe yana aiki ana ba shi dama ya huta shi da yake karfe ne ko ka naka jiki ka sai Allah ta ailaya lokuta biyu da lokacin kuzari don a yi nema da lokacin kasala don a yi hutu da kuma sannan daga cikin hikima juya dare da rana da su ake lissafi kaga yanzu yau mun san sha biyu ga wata ramadan inda dare bai yi a waye gari muna can sha biyu ga wata kaga da wannan muke sanin shekarunmu sai a ce ai wane yau shekararsa ashirin wane ya cika talatin ko ba ka ba da shi ne muke yin alƙawura ba ni rance bayan kwana goma zan biya ka bayan wata shida ko mu shirya adashe mu goma zubin farin malam A zai karba zubi na biyu malam B malam cika C yake sai ka na uku kai amma da na tafi nesa ne don ni na zan malam M haka a kai gare ni eh yawa sai an daɗe sosai to wato alƙawuran da muke yi sai mu sa musu lokaci sannan da su da muke sanin lokutan ibada kaga yanzu da juyawar dare da rana ne muke gane lokacin sallar asuba lokacin sallar azhar da sauransu shi muke gane watan nan da muke azumi shi muke gane watan hajji ya gabato sauransu da sauransu da haka hikimomin da ke tattare da juyawar rana da dare Allah kaɗai ya san iyakarsu wa ibadu rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نعم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نعم والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا الله تعالى يتكون النصورة يسكو في مباين سديزين جنادك عباد الرحمن الذين التزموا العبودية الحقة العبودية الكاملة الذين اتصفوا بصفات عباد الرحمن اللازمة لهم المختصة بهم sifofi ne duk wanda ya tara su ya shiga cikin zaɓaɓɓun ibadun rahama zaɓaɓɓun bayin Allah mai rahama da farko Allah ce allazi ne mishuna alal ardi masu tafiya cikin natsuwa akan ƙasa ba su diga ba su tattakawa suna kuri suna gwadin isa wannan ba ya nuna cewa suna maskanewa ba ya nuna suna lagubewa ba su koma wasu irin marasa kuzari da ya mafashe ke da ba a wannan sifa ce ta akasin girman kai sifa ta farko ta ibadur rahman ba su da girman kai na biyu wa idza khatabahumul jahilun qalu salama ba su ɓata lokacin su ga wawaye idan wawaye musu magana ta wauta misali ya zage su qalu salama sai aminci ya tabbata gare salamun alaikum la nabtaghi jahili wa idha safihu idan idan wawa yazo maka da magana ta wauta kai ma ka bi shi kana raba wawa nawa kai kenan amma in ka kalle shi kai murmushi ka ce Allah ya baka hakuri wawa nawa kai wa a sama ni na wannan sifofi ne da ubangiji yake koya mana da su sifaita da su domin mu cika ubudiya da gaskiya na uku bitu da li rabbihim sujjadan wa qiyama to kaji inda su ba gida ake barin su wa'inda suke kwana sujjadan wa qiyaman suna ta sajada suna ta tsayi suna ta sallah da rabbihim din ne mai da ubangijinsu yin sallah da rana yana yana da hikima amma ba wani dogon kokari ne ba don ana ganin ta amma da dare sadda kowa ya shige gidansa ka tashi a wannan lokaci kana ganawa da ubangijinka to wannan sifa ce ta shi yasa babu wanda ke samun takawa ta hakika ne kamar wanda ke ganawa da Allah a cikin dare da wannan Allah ya cire tirenin annabi ta tsawon shekaru Allah ya sanya shi yin sallan dare wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da annabi ya jajirce ya dage sai da Allah ya kai ga ya sassauta masa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak والله يقدر الليل والنهار Ali ma'allan, su fataba alaikum sai ce faqra'u ma tayassara min alquran ku dan sassauta saboda tsabar bin umarnin Allah wajen qiyamul layli sai da kafafun manzo Allah suka tarbe suka yi faso don tsananin tsayuwa komin sanyi komin zafi a nan suna alaihi baya fasa qiyamul layli to wannan ita ce sifa ta hudu ta ibadun rahman ta biyar الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم inna azabaha kana gharaman inna sa'at mustaqarran wa muqam wannan addu'a ce ba ta da wahala amma kuma yin da dagewa ka sai ibadur rahman musamman yin ta da zuciya mai karaya zuwa ga Allah kana neman Allah ya kawar da azabar jahannama da gare wallazina yaquluna rabbana wanda suke addu'a suna ce ya ubangijinmu isrif anna azaba jahannam ka kawar mana da azabar wuta duk lokacin da zafi ya tsananta mumini yana roƙon Allah tsare da wuta saboda ya san cewa bafin duniya ba komai bane wuta kashi saba'in ce kashi guda aka ɗebo aka sa gulbi saba'in aka wanke sannan aka saukar da ita duniya da ita muke dafa abinci ko wutar da ko gidanka yanzu kwanan nan da na yi wannan ciwon na yatsa da ake ce na ɗan kankare sai aka ce mun sai na tafasa ruwan zafi yin tsoma in yi sakan uku to ni kar ku tambaye ni abin da na ji amma in kun yi wannan cin ku ɗan gwada ku sakan uku aka ce ka tsoma ya saka uku ka ɗage ka koma tsomawa wani yana wayo ni ku ina Allahu akbar ya subhanallah la ilaha illa an da samu na warki ko in ce na ji sauki don bai gama warki a bare so wutar duniya ba komai ce. don haka kullum muka ji zafi na duniya sai mu roki Allah ya kare mu daga azabar wallazi ne za an fasu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نعم والذين لا يدعون مع الله إلى الآخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أيوة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا نعم إلا من تاب idan mun tuba fa waman taba amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba sifa ta shida ita ce babbar gaba daya wallazina a'a kafinta wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa'inda idan suka fitar da kuɗi suka yi infaki idan suka kashe kuɗi lam yusrifu wa lam yaqtul ba su almubazzaranci ba su kasa wajen ciyar da iyali wajen sayan abin hawa da abinci wajen yin sadaka da kyautata ma jama'a wajen amfani da su don harkoki na yau da kullum lam yusrifu wa lam yaqtul ba su faifayewa faifayewa related term mas'ala ce wadda takan rataya ga wanda ya yi ina iya kashe dubu ɗari a ce kai kai yawa ne ya almubazzaranci wani makwauci na ya kashe dubu ɗari biyar a ce haka sun yi kaɗan ina iya ba da sadakar dubu biyar zan na yi fahariya ciki saboda ƙila gidana ana buƙatar ko dubu biyu babu su amma wani in ya ba da dubu hamsin a ce kai to a dai amsa haka nan tun da su sun kasance to haka taksiri shi ba yake wani na iya bada naira ɗari uku a ga ya yi kasa wani hidda naira ɗari a ga ƙoƙarinsa haka ne ko ba haka saboda ni saboda allah ta'ala ya yi mu darajat marati na hannu kasam na bai na hun ba ishe ta duniya wa rafa na ba a bahun fauka ba a bin darajat ne ta ba a bahun a bin sukuriya wa rahmatu mu ma'ajibu zaka abinda ake so kowa ya diba daidai matsayinsa wannan na cikin hujjojin da mai sharhi iziya ya yi gyara da su ga maganar mai iziya na cewa kowace a ba ta abinci daidai gidansu mana idan na aure ɗaya albajiri sannan kuma ni Allah ya ɗaukaka ni kuma ni aure ɗaya wani minista ko senata ko gwamna ko babban mutum to wannan in ba ta irin abincin da ake ci gidan sanatoci. wannan kuma in ba ta abincin da ake ci gidan almajirai eh ka dai ka nemo wai muradi ita ga kullun ɗibi ɗibi masara ka bata wagga ta da ita Mr. Biggs a haɗa mata duk abin da yara ƙanana ka ci ta ci wagga kashe mata ɗari bakwai wagga kashe mata dubu ashirin saboda wagga shi a ƙarhin gidansu wagga shi a ƙarhin gidansu ƙur'ani da suna ba su tabbatar da wannan idan ka auro mace ta tashi daga maganar gidansu ka dawo gidanka don ka yanzu iyalinka ce abin da suna sun ce fa'atimu ma ta'imu in ka ci ka bata abin da ka ci in ka sha ka bata abin da ka sha in ka yi sura ka bata sura da kai to kaga ashe babu bambanci tsakanin su yana ci abubuwan da wajibi ne a daidaita amma duk da haka kowa ya daidai matsayinsa lam yusrifu wa lam yahtur kar ka wuce karfinka Albashina dubu sha takwas ne makwauci dubu talatin na dama ke makwauci na da ɗan kasuwa ne kullum ribar dubu ɗari biyu yake samu Don in an ce dun mu daidaita kuma ba mu yi maka mu'adalci shi ne Allah ta'ala ce li yunfiq zu sa'atin li sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu wa li yunfiq mimma atahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin kaka in dai kana bayarwa to kunci zai canza ya koma sauki cikin ba kada ka bada gurgurun abin da kai ka kamata su san da wannan kowa zai yi ne gurgurun iko. ba dole ne irin a tabbar da aka samu makoci yake ga sallah sai ta muke irin ta ki dibi karfin mijinki ki dibi karfin mijinki amma fa in suka daidaita kuma ya zanto shi wance ya kyautata to babu laifi ki ne mijinki shi ba ya kyautata ma'ana in kwafin su iri ɗaya kana baina zalika qawam tsakanin israfi da taqsiri akwai to akwai abin da shi adda yake wakila tarafai qasr as-sawabi damim da wuce gona da iri da kasawa duk ba daidai bane ga Allah wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar sifa ta bakwai da ibadur rahman ita ce mafi girman cewa ba su kiran kowa tare da Allah la yad'una ma Allah ilahan akhar ba su bauta ma kowane ubangiji tare da Allah su Allah kaɗai ya ishe su wato su ne masu tsantsar tauhidi wala yaqtuluna an-nafs Allah illa bil haqq sifa ta takwas ba su taɓa kisan rai da gangan wanda Allah ya haramta sai dai idan akwai dalili shine bil haq. kamar mutum ya kashe wani hukuma ta umarce ka ka kashe shi ko yana da cijo ya zina kuma ta ce a tsaidan masa haddi ko kuma ya yi ridda daga musulunci kuma ana shari'a musulunci musulunci ya ce a kashe shi saboda izgili ne ke baiwa ka shigo cikin haske ka karya ta haske ka ce duhu a gaskiya bane inda kai zaman kashin duhu tun farko ba matsala ma ka shigo haske ka ce karya ne to izgili ne kake sifa ta nawa wala yazun ta tara ku? wala yanzu kuma ba su yin zina sai kun ga hadarin ta ya kai a hada ta da shirka da kisan kai aya guda walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harama Allah illa bil haqq wala yaznun sai ce man yaf'al zalika yalka asaba duk wanda yayi waɗannan abubuwa zai gamu da zunubi zai saba ma Allah yudha'af lahu al'azab ana ribin biya masa azaba yawmal qiyamah ranar alqiyamah wa yakhlud fihi zai tabbata a ciki muhanan yana wulakantacce zaka duk wanda ya shirka zai tabbata cikin wuta wulakantacce to amma wanda ya kisan kai da wanda ya zinafa su ma hukuncin nan nasu guda ne wannan aya ta nuna wannan shine hukuncin su sai dai su gamu da rahmar Allah wadda ba cikin wannan aya ba mai da yake wayar furba duna zalika liman yasha illa man taba wa amana wa amila amalan salihah kaga ubangiji mai rahama ya ka abubuwan da baya son ya kawo hatsarin yin su ya kawo ƙubar da zai ma masu su yake za su tabbata a ciki sai cama wanda wanda ya tuba da ka duk abin da kake yi gije yana neman ka tuba in dai mutuwa mutum ta zo maka illa man taba wa amana wa amila amalan saliha sai wanda ya tuba yayi imani yi aiki na kwarai A ulaika yubaddilu Allahu ce hasanat Waɗannan Allah yana jujjuya ayyukansu miyagu ya mayar da su ayyukan an ce mala'ika aka ce ya ce mashi ɗan kawo kawo mana fayil ɗin wani da wurinka shi ɗan ya kwaso duk bala'o'in da ya yi da kai ya ce ga shirin sai a ce a canza su daga baki su koma girin ko daga ja su koma farare a ɗauke su daga kwandon zunubi a jirkita su a mai da su kwandon lada wurin au ajiyin hasanat miyagun ayyukanka saboda tuba da imani da dagewa ga aikin kwarai waɗancan ayyukan zulmi bai mako ɗaya goge su sai ta a dawo da su su shigo nan kana buƙatar su sai a mai da su cikin hasken lada cikin ma'aunin lada wa kana Allah ghafurur rahima ubangiji ya kasance kun bai kushe ba mai gafara ne ga wanda ya tuba mai jin kai ne ga bayansa shi yasa yake gitta musu tuba ko da shi kuma yana karɓar tuban nasu ta ba duk wanda ya tuba wa amila salihan yayi aiki na kwarai fa innahu yatubu ila Allah mataba to hakika shine yake tuba zuwa ga Allah tuba wanda ake karba والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها لم يبروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كلمتم فسوف يكون لزاما sifa ta goma daga cikin sifofin ibadur rahman na la yashhaduna az-zur wanda ba su halarta mugun wuri wasu malamai sun ce ana nufin ba su zuwa wurin caca wasu suka ce ana nufin ba su zuwa wurin da ake sanya kaɗe-kaɗe su saura amma azzur anan kalma ce amma wanda ta haɗa duk wani wuri da ake shirme ko ƙarya ko cin nama ko zagin wasu ko izgili da addini ko ake shan giya ko ake duk wani abu na ma'asi wanda Allah bai da shi ba ba su halarta wurin wa idan marruh bil lagwi in suka zo wurin da ake maganganun banza marru kiraman sai su wuce cikin mutunci su kare kansu daga shiga cikin maganganun banza sifa ta 11 kenan ko sifa ta 12 walladhina idza dhukiru bi ayati rabbihim wadanda idan aka tunayar da su aka yi musu wa'azi da ayoyin ubangijin su lam yakhiru alaiha summa wa umyana ba su jirkita akan ayoyin nan suna masu kurumcewa masu bakancewa mana waɗanda in an basu wa'azi suna saurari sifa ta goma sha uku walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waɗanda suke addu'a suna ta ya ubangijin mu ka bamu qurrata a'yun sanyi idanu min azwajina wa dhurriyyatina daga matayen mu da zuri'a babu abinda addada irin ka gidanka ka dawo ka isko matar ka tashin shimfiɗa kafin ta mai da gaba gabas tana zaune tana addu'a ko tana rungume da Qur'ani tana karatu ko ta ɗauko wa'azi tana kicin tana aiki ta ɗauko wa'azi ga hansar tasa tana saurari ka tarar da iyalinka cikin ibada daɗi gare shi babu abin da adda daɗi irin ka ga ɗanka a masallaci yana ta ruku yana ta sujuda yana ta nafi ko ya dage ga har da Qur'ani sai ka ji sanyi ga zuciyarka ba abin da adda daɗi kamar naka ya zalla ƙwari. to nan suna addu'a ga nasu matayen su da zuri'arsu sai su zanna kware waj'alna lil muttaqina imama Allah ka samu zan jagorori ga masu tsoron Allah wato a cikin sha'anin tsoron Allah mu zan gaba gaba mu zan wa'anda ake koyi su ulaika yuzawna al-ghurfata bima sabaru wayannan ibadur rahman da suka tattara waɗannan sifofi goma sha uku to ana sakan ka musu da al gidajen sama sune al-ghurfa gidaje na ɗaukaka المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين وتقر به النفوس أنا ساكا مسل جدا جنسا لا تكيب الجنة ما دوكك لما صبروا صبروا حقولي لسي باقي إيتارو إن السوفي قد أقوم يشعب سيكنا من حقولي ويلقون فيها تحية وسلاما suna gabuwa da gaisuwa da aminci a cikin aljanna mala'iku suna salamun salamun salamun salamun ana ta gaishe su sannan ku barka da zuwa an sauka lafiya ya haƙuri da rayuwar duniya kai kun sha wahala sannu ya kwanciyar kabari ya tsayin alkiyama da yau dai kun iso kenan babu sauran wahala khalidina fiha suna matabbata a ciki hasunat aljanna ta yi kyau mustaqarran ta zama tabbaci wa buqaman wurin zama ba a fita in an shiga an shiga kenan qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum Allah yace ubangijin ku bai damuwa da ku in ba don kiransa da kuke yi zaka kiran Allah daraja shi bawa in ka kira shi daya zai iya karba in ka kira biyu zai kosa duk da gaisuwa gaisa ka gaisa da mutum so bakwai rana daya zai ga ya kosa da to bale ka kira shi bukata kaga na ji wani mai tafsiri yana wannan magana har ya bada misalin wani wanda ya ce ma wani kullum ka zo in baka kuɗi ya ce hali ƙasa kan rike so ka bani in na zo kai ɗibi ƙasa ka bani ya zo ɗaya ya zo biyu kai ba a kai na bakwai ba sai da ce to ba ka duka ka ɗiba da kanka <laughs> ka gani to inda kuɗi ne kaga da an samu matsala to ubangijin ku bai damuwa da kun ba don yawan ya Allah ya Allah ya Rab kada ka taɓa jin da Allah kamar wancan da na baku labari yana da wajibin haƙƙi mai neman sarautar kawai ce Allah sarautar ka ta garin mu Allah ba komai take gare ka Allah ka bani ita ka huta in huta <laughs> ya azza ya gaji da Allah sai dai karkaci ba karkar zabtu Allah ya ce kun ƙaryata fa sawfa yakunu lizama azaba sai ta lizince Allah ka muna kariya daga azaba Allah ka rufe asirin mu duniya da lafiya Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka yalwata mana arziki Allah kare mu daga fitinu da musibbu shugabanninmu Allah ka yi musu kariya Allah ka yi musu ɗaukaka Allah ka ba su basirar yin abin da ya dace ka raba su da sata ka raba su da ƙarya ka raba su da ha'inci ka raba su da yaudara Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk